da tamanin da tara mai lamba ta ɗari shida da tamanin da tara حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي يا رويت وانا حديثي cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin wannan addu'a yace Allahumma ghafirli ya Allah kai mun gafara wato roƙon gafara daga wajen Allah tawazu da ƙanƙan da kai da kuma nuna kai ba kowa ba ne shi yasa ba abin da Allah yake so daga bawa irin ya yadda shi ba kowa ba ne idan ka yadda kai ba kowa ba ne to sai Allah ya maida da kai kowa idan ka yadda kai kowa ne sai Allah ya mai da kai ba kowa ba man tawaza lillah rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kai ya kwantar da kai ya sunkuyar da kai saboda Allah to sai Allah ya daga kansa ya sama da shi wanda kuma ya daga ya ce ni ne wane to sai Allah ya ce sauka sai ya sako da kai ƙasa ko ba yadda za ka yi da ka itirafi cewa ka yi laifi kana neman gafara kana neman afwa? kana neman jin kai ai Allah ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah baki ku ya ku muminai sai ce tuflihon tuflihun ashe a cikin tuba akwai samun rabauta wanda ya tuba ya da al'amarinsa ga Allah madama bawa yana samun daraja ne da abu uku tuba istighfari sai kuma kyakkyawan aiki mai shafa mummuna wanda Allah ya azurta shi da abu ukun nan kana laifi ka tuba ka yi istighfari don a kankare ma sannan kayi yi alhasanatul mahiya innal hasanat yuzhibuna sayyi'at ka biyu da kyakkyawa sai ta shafe maka wannan mummuna da aka ce Allahumma ghafirli Allah kai man gafara khati'ati abinda na shi da kuskure al akwai iri biyu ne akwai al na kuskure akwai al na ganganci inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina da fir'auna da hamana da bataliya su kuskure suke wani irin kuskure fir'auna ne kafirci ne amma kaga Allah ya ce khati'ina sun tafka kuskure kuskuren da ya kai su ga kafirci sannan rabbana la tu'akhizna in nasina aw ana. an nisiyan anan kishiyar khata' abinda kai shi bisa kuskure da wanda kai shi bisa mantuwa kuma yace Allah ya yafe wa al'umma ta al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi waɗannan abubuwa guda uku dan adam yana aikata aiki ne ta hanyoyi guda biyar ko ya ganganci in zai aikata abu ya ganganci ma'ana ya san abin ba kyau kuma ya san laifi ne kuma ya san hukuncin sama wataƙila ma ya san hadisan da suka tsoratar wataƙila ma ya san nau'in irin akubar da za a ma wanda ya ko a duniya ko a lahira ko a duka biyun sai je ya aikata ganganci kenan sannan akwai jahilci shi ma jahilci hawa biyu ne akwai ka jahilci hukuncin abun ko kuma ka jahilci girman wanda ya hana abun dama abu biyu ake so ka girmama ka girmama Allah ka girmama dokar Allah to in baka san girman Allah ba za ka girmama shi ba in baka san girman doka Allah ba ba za ka girmama ta ba to jahilci wani bai san Allah ba ne Allah ne bai sani ba wani kuma ya san Allah bai san wannan abin haramun ba ne to kaga jahilci ko ka jahilci Allah ko ka jahilci dokar Allah to sannan na uku sai mantuwa wannan dama dan adam bai da iko akan mantuwa abu ne da yake zuwa maka ma an sanihu illa shaitan an azkura to mantuwa ka yi abu sai daga baya ka gane ashe ma ba haka ya kamata kai ba sannan akwai khata ka nufi yin abu sai ka kuskure wajen aikata shi to wannan shi ma shine khata kaga kenan amdu jahalu khata'u nisyanu to sai kuma wa mastukrihu alai shine na biyar a tilasta ka ka san abin haramun ne amma ai maka barazana ta za a iya cutar da rayuwarka idan ba kai ba kamar yadda aka yi ma bin yasir zagi musulunci ka zagi annabi ko a yadda aka kashe babanka aka kashe babanka a kashe ka yana yaro matashi ya faɗa abin da suke so ya faɗa Allah ta'ala ya saukar da man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukuriha. sai ce wa ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tilasta shi a yayin da zuciyarsa kuma take nitse da imani ya faɗi abin da fatan baki amma zuciyarsa bata karɓa ba dama mutum bai da iko akan zuciyarka yana da iko ya saka ka yi abu a fili amma zuciyarka ai bai ga bai ka kudire ba bai san me a cikin zuciyarka ba to Allah ya ce aka takura ka ka aikata wani abu wanda da baki ka aikata ko da gabai zuciyarka tana nutsa da imani to wannan ka sha a wajen Allah walakin man shahar man sharaha bil kufri sadaram fa alaihim ghadabun min Allah wanda ku zuciyarsa ta ta nutsu da abin ya yalwatu zuwa ga abin ya budi zuwa ga abin to kaga ya karba a zuciyarsa ne wannan sai a yi masa hukunci da haka yace Allah ka yafe min kurakuraina wa jahali wa israfi fi amri da kuma wuce gona da iri da ta cikin lamura lamurana al'amarinka zai iya shafan na duniya ko na lahira israf wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina al israf wuce gona da iri muna da matakai uku akwai kasa gona da iri akwai daidaita gona da iri akwai wuce gona da iri abubuwan da Allah ya sa na hudud guda biyu ne akwai haddun a tsaya akwai haddun ka a ƙaraso tilka la. fala ta duha a matsalan halak kenan tilka hududullah fala ta taqrabuha idan abu haramun ne sai a ce ka a zo kusa da shi idan halal ne sai a ce ka a wuce shi abin halal kaka wuce shi abin haram kaka zo inda yake ka tsaya can nesa kan yar'a haula hima yushiku an ya kafi. idan kana zuwa daidai inda haramun take kana zagaye kana zagaye yushaku an ya ka'a fihi ana nan ana nan sai kawai a ji ka fada ciki so da dama kana zagaye ne a inda haramun take to sai Allah ya ce kakkaje inda wala taqrabu zina kakkaje inda ake yi wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da ka sani game da ni wani abin kayi ma ka manta wani abin kayi baka ma san kayi ba wani abin kayi kuma ma baka san hukuncinsa ba wani abin kayi baka san muninsa ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yakan faɗi kalma wacce zai iya shawagi da ita cikin jahannama kamar tsakanin sama da ƙasa amma bai san muninta ba ya faɗi kalma amma da za a yi masa hukuncinta a buɗe masa abin da kalmar take nufi sai ya gan an sake shi a jahannama sai ya shekara saba'in yana shawagi bai jire a ƙasa ba saboda munin wannan kalmar amma bai sani ba bai san hukuncin ta ba kaburat kalimatan takhruju min afwahihim zaka ji wata mun katuwar kalma ta fita daga bakin mutum ta sabuna hu hayyina wani abin ka faɗe shi kana sa mai sauƙi wa huwa inda azim amma a wajen Allah abin azimun ne to wannan duk Allah ya yafe mana Allah li hazali Allah ka yafe mun alhazalu alhazali shine ka abu da ɗan kakaci ko da wasa mutum yakan yi abu da kakaci ko da wasa kuma a cikin wasan ko kakacin sai wata kalma ta suɓuce a yi ka toɓara ko a saki baki ko a faɗi wata kalmar da makomarta ba mai kyau bace to Allah iya fa wannan wa jiddi da abin da na yi shi da gaske wannan da gaske kuma ka sani ka aikata ko ka ƙetara ko ka faɗa wa khata'i da kurakurai na wa amdi da ganganci na kullu zalika indi Allah dun na san nayi tunda Allah yake so kenan kaka cewa Allah ba kai ba Allah nayi ina neman afuwa kullum mai neman afuwa yana wucewa amma fa a duniya mutum ya je lahira zai yadda yayi amma kuma cewan yayin ba zai amfane shi ba fa atarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil Allah mun yadda mun yi akwai hanyar fita Allah ya ce a ai a can duniya ya kamata ku san kun yi kuskure ku gyara amma mutum sai da ya ya ga ya shiga jahannama da ya ɗauka jahannama wasa ce ana magana jahannama ya ɗauka babu kawai kamar wani wasan kwaikwayo ne sai da ya ga jahannama kuru-kuru kuma ya ganci a cikin ta kuma aka fara casassa sai kuma ya ce rabbana amatta na sunataini wa ahayaita na sunataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil dama inda shaidai ke so ya jefa maka shakka abu uku ne at-tauhid wan nubuwa wal ma'ad wannan abubuwan guda uku sune aqida tauhidi kadaita Allah ar-risala wan nubuwa tabbatar da manzancin manzanni da sakon da suka zo da shi al-ma'ad makoma a lahira matakan makoman nan akwai mutuwa akwai kabari akwai tambaya akwai tashi akwai tattaruwa akwai hisabi akwai sikeli akwai mizani akwai siradi akwai wuta akwai aljanna to ƙarshe gida biyu ne aljanna da wuta to shaidan abin da yake so ya sa mana shakka a ɗayan ukun nan ko ya ce maka ba Allah ko ba manzancin ma duk wannan saƙonin da ake cewa duk ba daga Allah bane ko ya ce maka kai in ka mutum ma ba za a tashi ba ba wani tashi kawai daga nan kawai shi Eh, eh, an haife mu mun mutu a haifi wasu su mutu shikenan in hiya illa hayatun duniya na mutu wa nahya wa ma nahnu bi mawusin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim yadda aka yi kadin nan كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله يتي يد نيكو بابكو هكذا داودكو لا حول ولا قوة إلا بالله kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina so ba za a fasa ba sai an tashi kowa sai an wa kowa hisabi to shaidan dabara da hanyoyin da yake bi shine yaya zai sa mana shakka ko ko kwanto a cikin abu ɗayan ukun nan ta nan yake halaka mutane Allah ka tsare mana imaninmu wani hadisi ingatacce ne a kharajahu shaykhani fi da'awati bi turuqin imam al-bukhari da imam muslim sun rawaito shi a cikin wannan addu'a akwai kankan da kai akwai kwantar da kai akwai nuna gajiyawa dan adam da kuma neman gafara ta kowace fuska kuskure mukai Allah yafe jahilci mukai Allah yafe barna mukai Allah yafe wanda ka sani Allah mu ban ma san mun yi ba Allah ka yafe abinda muka yi shi da wasa Allah ka yafe abinda muka yi shi da gaske Allah ka yafe wanda muka yi da kuskure Allah ka yafe wanda muka yi da ganganci Allah ka yafe kuma duk daga gare mu ne duk daga gare mu ne حدثنا أبو عاصم عن حيوة قال حدثنا عقبة بن مسلم سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن السنابحي عن معاذ بن جبل قال أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك قال إني أحبك قلت وأنا والله أحبك قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك قلت نعم قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Wani hadisi abu dauda ya ruwaito shi da al'imamun nasa'i imamul hakim ya inganta shi da ibn hibbana da ibn khuzaima da imamu ahmad bin Hambal hadisi ne ingatacce wanda yake cewa mu'azu dan jabal wanda a sallallahu alaihi ya ce a alamuhun bil halali wal harami mu'azu bin jabal wanda ya fi kowa naƙalta da sani da ƙwarewa da gogewa da fahimta halal da haram shine mu'azu dan jabal kuma yana cikin huffazul qur'an yana cikin ruwatul hadith yana cikin gwamnoni yana cikin alƙalai ko ina mu'azu dan jabal ya shiga to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa wata wasiya zai tafiya ce ya mu'az ittaqillah haisu ma kunta wa atbi Tan وخالق الناس nas حسن Hassan. wannan wasiya guda uku da kowa zai rike ta ya zauna lafiya tsakaninsa da Allah ya zauna lafiya tsakaninsa da mutane ya zauna lafiya tsakaninsa da kansa in kana son zaman lafiya tsakaninka da Allah ka kiyaye shi a ko'ina ina kake ko a gida ko a dawa ko a fili ko a ɓoye ko kai kaɗai ne ko a cikin mutane kada ka ga ba kowa ba garinku ba ne ko ba ƙasarku ba ce ko ba unguwarku ba ce ko ba yankinku ba ne ka buɗe kai ta saɓan Allah wai saboda ba a ganinka an ta'abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka dama bautar da kake wa Allah Allah zai yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin ko ina kake Allah yana ganinka saboda ba hikima bane mutum ya koma gefe ko ya buya ko ya je inda ba a san shi ba ya sha kunu ya bata rai saba Allah to ma'azu ɗan bajjabar aka yi mai wannan wasiya sannan ya mai wasiya da kansa wa ta hasanata sayyi'ata tamhuha kamar yadda kyakkyawa akan mummuna yawan kyakkyawa yana shafe mummuna innal hasanat yuzhibuna sayyi'at kana yawan kyakkyawa man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithla wa hum la yuzlamun da ka mu kokari mu yawaita aikin kirki gashi nan da yawa Allah buɗe mana ƙofofi na istighfari na salati na hailala na sadaka na kyauta na alheri na sada zumunta na bin iyaye na haƙƙin makotaka na shigar da farin ciki a zuciyar ɗan uwanka yaye masa baƙin ciki yaye masa damuwa ba da gudunmawa yin taimako harkan marayu zawarawa yan mata marasa aure gudunmawa ga ta nan sai ka zaɓa aikin alheri wani da baki ake alherin wani da jiki ake yi wani da zuciya ake yi fatan alheri ga ɗan uwanka musulmi ma alkhairi ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair imanin ɗayanku baya cika sai ya soma ɗan uwansa irin abin da yake soma kansa na alkhairi kaga zuciyarka zaka wanke ka tsaftace ka tsarkake sai ka samu lada to mazu dan jabal aka koya masa wannan sai ce wa khaliqin nas bi khuliqin hasan ka kuma wato mu'amalanci mutane kai zamantakeya da mutane da kyakkyawan hali in ɗan kasuwa ne kai ka zo mai gaskiya ka zo mai amana ka zo mai tausayi in mai kuɗi ne kai in malami ne kai in ma'aikacin gwamnati ne kai in ɗan siyasa ne kai ko ina a same ka mai mutunci a cikin sana'ar da kake ko a ɓangaren da Allah ya saka ka a siyasa ne a aikin soja ne a aikin gwamnati ne a malanta ne a karatu ne a ɗalibta ne a kasuwa a sana'a a same ka kayi fice in tela ne kai a ce duk telelun da suke unguwan nan ba tela mai cika alkawari irinsa in gyaran rediyo kake duk unguwan nan ba mai gyaran rediyo kamar sa in kasuwa ce in aka ce 'yan kasuwa wane ne mai amana a kasuwan nan su ce wane to a nuna ka ka san ba wanda ya san amana ka irin wanda suke mu'amala da kai to ko ina kake ai maka kyakkyawar shaida to wannan shine wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa yake ce akhadha bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rike hannuna ku duba wani jawo wato hankali mu'azu annabi ya rike masa hannu ya rike wannan kissar ya rike wannan labarin faƙala sai ce ya mu'azu ya kai mu'azu ya kira shi da sunansa da aka san shi da shi qultu labbaika nace amsawanka ya rasulullah wani guda ce bi abi anta wa ummi na fanshe ka da babana da babata ala sai ce inni uhibbuka ina ƙaunarka mu'azu mu'azu yana cikin muhaddisu. yana cikin ƙwarra a'lamun nasu bil halal wal haram alƙali min al annabi ya naɗa shi alƙali ya naɗa shi gwamna hassin khuliqa kama annas karshe annabi zai wannan shi da tafiye da busaɗi ba sai bayan wafatin annabi ya dawo annabi yana jikin doki ya taka abin nan din abin ya hau annabi ya ce to ina ma sai ka kyautata halinka annabi ya tura shi alƙalanci ya ce da me zan wa mutane hukunci ya ce da littafin Allah ya ce to in ban samu a littafin Allah ba ya ce da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ban samu ba ya ce zan yi ƙoƙari da ra'ayina in yi bincike in yi ijtihadi manzo Allah ya ce na gode ma Allah da ya datar da dan saƙon manzon Allah zuwa ga abin da zai yardar da Allah da manzansa duk da wani hadisi ta bangaren isnadi an ce da'ifi ne amma dai a kansa ake tafiya kitabu da sunna da ijma'i da qiyasi as-sahihi al-jali to sannan inni uhibbuka wannan kalma ce mai sauki mai arha amma ba kasafai take yawo a tsakanin mutane ba ko da matarka da ka aura akan soyayya ba kowa ne zai wa matarsa test ya ce ina ki ba an ce wani malami yana karantar da ɗalibai a jami'a sai aka zo irin irin wannan gurin sai ce yana so kowa ya fito da wayarsa ya yi test ya rubuta matarsa in yana da ita ya ce mata ko da larabci ko da hausa ko da turanci inda turanci ne mai ake cewa i love you inda larabci ne inni uhibbuki inda hausa ne ina ƙaunarki ko ina tsananin ƙaunarki kowa ya tura wa matarsa wannan test din ya shiga sai ya ce to a jira reply wata wata taba ji ba an shekara 20 tace kuma yaudara ta za kai wanda kuma dan zaka kawar aure sai ka cuce ni wata ce ko mantawa kai ne wata ce mafarki kake yi wacce kake kauna baka taba ce mata kana kaunanta ba wanda ce uhibbuki la tas'al li ma zali annani uhibbuki hadha al-hubb ra'ayi wa mazhabi wace ina ƙaunaki kake tambayi dalili kawai wannan shine aƙida ta shine mazhabata eh? to saboda haka kalman kana son mutum ka ce kana son sa wannan kalma ce da take faranta mutum rai domin duk mutumin da kace kana son sa yana nufin ba ka da wani sharri ko hasada ko keta ko mugunta ko mugun nufi ko nunkufurci game da shi shi za ku ga kalmar sallama da kalmar hub wannan yanzu turawa ne suka kwace su turawa ba su da ba sa jin nauyi su ce suna ƙaunarka muku gashi manzo Allah ya koya mana aikace ya aikata sannan ce idan mutum yana ƙaunar mutum ya sanar da shi yana ƙaunarsa kuma idan ka ce wa annabi ina ƙaunarka sai ce ahabbaka allazi ahabbtani lahu wanda ka so ni dan shi shi ma ya soka ma'ana tunda dan Allah ka so ni to Allah ya soka kun ga wannan ba karamin daraja ba ce mu'azu ya samu annabi ya ce yana son ka sai yake cewa wa min ash-shaqawati an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghayrak aw an turidu al-khayra lil-insan wa huwa yuridu dayrak yana daga cikin tabewa kaso wanda baya son ka shi ma soyayyar ana iya maka azaba da ita ji al shafi'i in Allah yana sai maka azaba da soyayya sai ya sa maka san wacce ba ta san ka ka je zance ta gaura maka mari sai a ce ai yarinya ce ya hakuri za ta yi hankali ka sai kajinka guda goma sha biyu ka kai mata ta ce ya aka kawo ƙanana da zaki hakuri to a shiga da su ta ce na gode da kika ce a shiga da su kai ta shan azaba dama ai abu hudu ne wanda ba ka san sa baya san ka kun huta da juna wanda yake san ka kake sansa sa kun amfana da juna wanda kake san sa baya san ka ka azabta da shi wanda yake san ka ba ka san sa ya azabta da kai to da ka Allah ga dama sai maka azaba ta nan tun kuɗe ka kan tsama mari ai watsi a watsa ma ruwa a fuska ka ce di yarinta ce ba komai za ta yi hankali <laughs> da aka ƙauna kashi-kashi ce akwai ƙauna ta girmamawa akwai ƙauna ta tausayawa akwai ƙauna ta soyayya ta sha'awa irin wacce ake wa mata zuyina linnasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفدة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا wannan ƙauna ce ta sha'awa akwai ƙauna ta tausayawa ‘ya'yanka ƙanana da kake ƙaunarsu ai ƙauna da kake musu tausayi ne kakka mutu suna ƙanana su rasa gata in kawo musu kuɗi wani babba ya cinye ko kuma su rasa tarbiya da kwaba su lalace shi za ka ga mutum yana ƙananan yara yana kallon su yana tausayi ta yanzu wannan fa ɗan ƙaramin yaron nan ba zai kai goma ba ni sai na ƙara goma ne a samantawa idan kana arba'in yana ɗaya shi ba zai zo goma ba kai sai ka kai hamsin ba zai je ashirin ba sai ka kai sittin sai ka dinga ganin duk abin da ya ƙaru a kan rayuwarsa to kai ma ya ƙaru a kanka a za abin da yake wani muna hira a can wasu yan yaran mu haka na kalle su 'yan shekara goma goma da cika waɗanda yara zo ba za su kai ishirin ba sai mun kai kaza Goma da ta ƙara a kan tasu ba fa ta ƙara a kan tamu in ka kai shekara hamsin ka haifi jariri ɗan shekara ɗaya kafin ya kai ashirin kana nawa kai <laughs> kana tare kuce hawa saman da shi ba tsayawa za ka yi zo ya tarar da kai ba gaba kake yana binka to duk ratar da ka bashi sai da wannan ratar za ku yi ta tafiya so da yi ce inni uhibbuk fa qultu ana wallahi uhibbuk ce ni ma wallahi ina ƙaunarka to sai wannan hubbu ta'azim kenan hubbin girmamawa hubbillah lilla. wannan shine abin da ake akwai hubbu ma Allah kuma shine shirka mutum ya so gumaka ko ya so wasu waliyai ko shehinnai ko wasu mutane ya ɗauki irin girman da ake ba Allah na bauta ya ba su wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah yuhibbunahum ka hubbillah kaga yuhibbunahum ka hubbillah irin soyayya da ake wa Allah wacce take kai ka bauta su ma soyayyar da suke musu ta kai suna bauta musu na amanu shaddu hubban lilla. irin wannan soyayya makauniyar soyayya da za ka ga ana wa shehinnai da wasu waliyai da wasu mutane har a kalli mutum a ce Allah ne ko a ce dan Allah ne ko a ce shi ne Allah ko a ce shi ya ba Allah kula da duniyar ko Allah ma a ƙarƙashinsa yake kaga makauniyar soyayya ta halakar da mutum ya fada shirka waɗannan ne Allah ce wa ma hum bi na minan nar Allah ce duk sanda suka shiga wuta ba za su taba fita ba ya za ka ɗauki mutum mun san ƙauyensu mun san garinsu mun san babansa mun san babarsa mun san sanda ya girma mun san asibitin da ya jinya mun san inda ya mutu mun san inda aka binne shi duk siffofin gajiya ta tabbata a gare shi kuma ka ce Allah ne to in shi Allah ne ya sunan babansa idan shi Allah ne babar safa babar Allah matansa da ya aura ya sadu da su suka haihu su matan sun zama matan Allah ‘ya'yansa da ya haifa sun zama ‘ya'yan Allah sannan da ya mutu fa lokacin da ya kwanta a gado ana jinyarsa ana bashi magani ana tsira masa allura ana tsira wa Allah allura kenan lokacin da aka kai shi asibiti ana jinyansa waɗannan likitocin da nas nas da suke kula da lafiyarsa suna jinyar Allah kenan suna son su ceci rayuwa Allah to ba su iya ba sai ya mutu Allah ya mutu kenan sai aka ɗauki gawarsa toshe wa ci ba aka ɗau gawarsa aka je aka yi rami aka saka ta a ciki aka mai da ƙasa aka rufe an binne Allah afala ta'qilun amma man yahdillahu fa al muhtad to wannan shine damsul basirati Ka kaga soyayya a yi ta irin wacce za ta tsayartar da mutum ba wacce za ta halakar da shi ba sai ce ala'u muka kalimat ashen kana ƙaunar mutum sai ka koya mata tauhidi da sunna sai annabi ya ce ta tunda ina ƙaunar ka bari in baka tsaraba tsarabar da za ta tseratar da kai ranar alkiyama ta ha fi dubur kulli salatika duk sanda ka gama sallah ka karanta ta dubur zai iya ɗaukan kafin sallama wanda shi na fi goyon baya wannan addu'a a yi ta kafin a fita daga sallar dubur ne an gama attahiyyatu lillah an gama salati ga annabi an yi alamu na uzubika min azabu jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihi dajjal sai allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik shi yasa addu'o'in nan da ake rubuta a masallaci za ku ga babu ita a ciki ba a sa ta saboda masu rubuta sun yarda cewa tana cikin sallah kafin a yi sallama ake so a yi ta a inni ala zikirka ka taimake ni in ambace ka wa shukurika ka taimake ni in gode maka wa husni ibadatika ka taimake ni in kyautata bauta gare ka ibnu qayyim yace aka amsa wannan kasha shukuru ka gode wa Allah wanda akwai shukurul qalbi zuciyarka ta ce na gode akwai shukurul amali aikin kai nuna ka gode akwai shukuru bin lisan harshen kai ce ka gode akwai shukurun amali ka aikata godiyar itirafi da ni'imar shi sa yasa ya ce wala ta jidu Allah yana gaya mana abin da ya faɗa wala ta jidu aksarahun shakirina ba za ka sami mafi yawansu masu godiya ba kuma Allah ce wa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne bayina masu godiya Yusa Allah ce i'malu ala dauda shukura dauda da iyalai ku tashi ku yi ku aikata godiya sai Allah ce amma masu godiya a cikin bayina yan kaɗan ne walakin na aksaran nas la yashkuruna ha fi duburi in an ce dubur duburaka ina take a baya ko to duburaka a duwawunka a baya yake to a jikinka yake ko a wajen jikinka yake kaga a jiki kenan an ce dubur ana nufin can ƙarshe ba ana nufin araba ba kenan kafin ai sallama ya kamata ai wannan addu'a ba bayan an yi sallama ba qultu na'am gaya min qala qul allahumma a'inni ala zikrika Allah ka taimake ni bisa ambatonka ambaton Allah kashi biyu ne akwai ambatan girman Allah akwai wanda ya haɗa ambaton sunayen Allah da siffofinsa akwai kuma ambaton umarnin Allah ka ji me Allah yake so a yi ka yi me yake so a bari ka bari akwai ambaton rahamar Allah akwai ambaton azabar Allah da haka sai ambato ya zama kashi shida ambata girman Allah ambata ƙaunar Allah ambata rahmar Allah ambata azabar Allah da kuma ambata abin da zai sa ka ƙaunaci Allah ya ƙaunace ka tun Allah ta'ala ya baka wannan damar lokacin da kake yin zikirin nan guda biyar kace subhanallahi me kace wai me ma'anan subhanallahi wani irin tsarki gabarin ɗa gabarin mata gabarin jika gabarin naƙasa gabarin tawaya gabarin mutuwa gabarin ƙarewa gabarin jahilci gabarin kamanceceniya da halitta a rububiyya da uluhiyya da asma'i wasu fati shi sa aka dunkule ta kawai aka ce subhanallah ka kore wa Allah duk wani abu lam yalid wa lam yulad tana cikin subhanallah wa lam takul lahu sahiba tana cikin kalman subhanallah duk wani tsafta da tsarki ka kore wa Allah duk wani tawaya da na ƙasa an kace subhanallah in kace alhamdulillah fa kana nufin nagode da ka yi ni nagode da ka samar da ni na gode da kai min idon da nake gani na gode da kai min baki hanci kai min kaza na gode da kai ƙasa da nake takawa na gode da kai iska da nake shaƙa free of charge na gode da kai min kaza bana aiki da fetur bana aiki da gas bana aiki da caji irin cajin waya na batir bana aiki da kaza duk na gode maka da kai ni musulmi kai ni mumini kai na cin al'umma annabi kai ni mai lafiya duk na gode kai Allah na gode maka kacin kai godiyan ma ta cancanci a ƙara gode maka akan godiyar kai na ma rasa yadda zan yi godiya domin ita kanta godiyar ita ma tana buƙatan ka gode da aka baka dama kai godiyar to kaga alhamdulillah kenan a dunkule in ka ce la ilaha illallah fa in ka ce la ilaha illallah ka kore kowa ka kore shehi wanda za a bauta masa da walin da za a bauta masa da gunki da ƙasa da ruwa da sama da ƙasa duk wani abu la tasjudu lillahi la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ka kore wa Allah duk wani abu ba wanda ya cancanci bauta sai Allah idan ka ce Allahu akbar fa ka yi jinjina ka nuna girma gaba ɗaya na Allah ne duk wani mai girma girmansa yana da iyaka ko iyakan lokaci ko iyaka guri yanzu an ta sa ce shugaban ƙasar Najeriya kaga an wa shugabancin nasa iyaka sai daga shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza kaga hudud kenan haddin iyaka da haddin lokaci time and space an masa iyakar time an masa iyakar space din da zai iya shugabanci kenan ya kare sai a ce tsohon shugaban kasa tsohon gwamna tsohon ciyaman tsohon kansila tsohon sarki ko a ce shine sarki na kaza na kaza din nan ya nuna abin zai kare kai ne na goma sha biyar na goma sha shida na talatin na ishirin ashe yadda suka tafi kai ma za a zo a ce na talatin da kaza wannan shine in ka ce Allahu akbar abinda kake nufi ba wani girma tabbatacce sai na Allah girman shekaru ne girman mulki ne girman kuɗi ne girman karatu ne girman girman kai ne ma duk ƙarshe ƙarewa zai to shine Allahu akbar ashe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai kace ce wala haula wala quwwata illa billah nan kuma ka zubar da makamanka kayi suranda da me ake cin nasara bil hauli wal quwwati ko wayo ko karfi shine science and technology ilimi da sarrafa ilimin ba ka ce la haula wala quwwata illa billah duk wata dabara duk wani wayo duk wani ilimi duk wani azanci duk wani lissafi duk wani hange in fa ba Allah ne shiga al'amarin ba ba za ka kai labari ba sai a gama lissafin a faɗi a gama binciken a faɗi la haula wala quwwata illa billah kaga wannan ambaton Allah ne in ka karanta alqur'ani zaka ga qur'ani yana kunshe da labarai da hukunce hukunce shi ma ambaton Allah kake in kana karatun qur'ani ambaton Allah da zuciya ambaton Allah da da harshe mutum ya hada biyun harshen ka na fassarawa a zuciyarka na fassarawa harshen na faɗa shine mafi cikar ambaton Allah kuma lokacin da kake ambaton Allah kana halarto da girmansa kana ƙara ƙaunarsa kana kwaɗayin rahamarsa kana tsoron azabarsa shine yace Allah ya bamu wannan wato ya amsa mana wannan addu'a a inni ala zikirka wa shukurika kuma Allah ya ban Allah ka ban dama ka taimake ni in gode maka godiya cikakkiya wacce zan yi ta da bakina na yi ta da harshe na na yi ta a zuciyata kuma ala wa shukurika akan ni'imarka ni'imar Allah akwai khassa akwai amma akwai ni'imar da kai kadai ta shafa akwai ni'ima da ta shafe ku kai da kowa akwai ni'ima mai dogon zango akwai mai gajeriyar zango akwai ta zahiri akwai ta baɗini akwai ta addini akwai ta duniya akwai ta duniya akwai ta lahira waɗannan ni'imomi wato in kawai aka kwance jikinka wa fi fusiko wani ya kuma da wani littafi mai shafi 600 akan wannan aya wa fi fusiko ya tattaro wato shi kansa takanikal ɗin haɗa jikin mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka faɗi jijiyoyi aka faɗi tsoka aka faɗi nama ka san ka ji rauni wani nama wato kamar shuka mutum ake aka faɗi adadin ruwan da ke jikin mutum da adadin jini da adadin ɓargo da adadin tsoka da adadin yadda abin da yake circulating da abin da ke ji da aikin ji ɗin da abin da ke gani da zuciya tun da aka halice ka aka sa maka rai take bugawa ba za ta daina aiki ba sai ranar da ka mutu komai zai huta ko bacci kake ita tana aiki bugawa kawai take tana ta aiki a zaune kake a kwance kake gudu kake bacci kake huta kake ita ba ta huta in ta huta kai ka gama yawo yadda ake sarrafa ji ake sarrafa gani ake ɗaukan kaloli a cikin idan nan a lokacin da ka kalli abu har ga baki ɗaya fassara kwakwalwarka ga ja ga shuɗi ga fari ga yalo ga kaza ga kaza lokacin da sauti yake shiga a sarrafa sautin ajiyar da kai sautin da inda kake takhazinul ma'lumat wato inda kake tattara bayani ka kunshe su byte bit byte terabyte gigabyte waye byte abun ya shiga cikin kwakwalwarka an aje maka abu sai ka tuno shi shekara 20 yana na aje kaga mutum sai ka ce ai kai mun taba haduwa da kai wannan ilimin da ka ajiye cewa ka san shi ka ajiye ka san shi in ka gan shi ka sake tunawa to wannan sai yasa ka gode wa Allah bisa ni'ima shi sa ga wani wai zo yana cikin larura nace to Allah iyaye ai malam babba ce larura na a babba babba ce na babban larura fa a same ka a makabarta ko a same ka a asibiti ko a same ka a kurkuku Nace da Allah wata ranka zagaya zan baka misalin asibiti biyar a Kano ka kai musu ziyara ko baka da dan uwa a ciki ka je na ka tafi nan na urology din nan na fitsari ka je ka tare da mutane wani an huda cikinsa an masa rari yadda fitsarin zai fita ta sama wani yana kugi yana ihu yana kururuwa in zai fitsari wajen fitsarin ya toshe bulada ta lalace ka je ka tare da larurori mutane suna yawo da kayan fitsarinsa a jihu wani an yi wayarin daga cikin an sa roba ya saka ledar fitsarin ya taru sai je ya tsaya ya fitsarin ya wanke mai da leda a jihu yana kallon fitsarinsa yana fita wani babu sifar da take a duniya irin a ce lokacin fitsari ya yi da ihu fitsari yake fita ka je ka tara duk wanda ka gani a kwance nan matsala ce wannan daga nan sai kai sha tale tale sai ka tafi asibitin dala asibitin kashi ka je ka tare da wanda aka yanke musu hannaye da wanda aka yanke wa kafafuwa da masu spinal cord din da ta karye suna kwance Ka ga jinya iri-iri wani sai a ya shi a ce sai yayi wata shida a haka ko ya warke sai an koya masa tafiya an koya masa zama in ba a juya shi gurin ribewa zai ka ga mutum ana sa mafo ana ɗaga shi yana ihu a sa masa fo ya yi kashi jinya wani sai shekara bakwai takwas goma yana jinya bai warke ba wani yake ce mun yace malam kaga kafan nan ta ice din rodi ne a ciki da da da da noti wancan wanda Allah yayi ya fita yanzu rodi aka samun a ciki aka buɗe ƙashin aka sa rodi wani hatsari ya nan wani nama ya dan cire nan sai aka ce sai an je cinyar sa an nemo wani guri mai nama sosai a yanko wancan na cinyar a zo a yi masa dashe a nan ana ka ga musifa baka ce wai kana cikin musifa kawai dan baka da kuɗi na ce ka zagaya ka tafi asibitin ido ka je ka tarar da masu larura ido wani ya makance ya daina gani wani yana ganin abu uku uku hurhudu wani ido ɗaya ne baya gani wani biyu an yi wa mutane aiki duk an sa auduga an tattoshe idanuwan ka je ka tarar da masu larura ido kawai ka ga idan ka tangaran kana gani wai ka ce wai kana larura ka ga aka tafi wajen yan kuna ka je ka tarar da wanda wuta ta babbake ka tarar da wani baki ne amma ya salibe ya koma fari wuta ta ci shi ki ta ganin larurori iri-iri asibitinsu daban-daban na ziyarci wani asibitin a wani likitan haƙori ya ce ai ike ce mun akwai wani karfe ukun dare baya kashe wayarsa ice karfe ukun dare masa waya ce da Allah likita kana ina ice me ya faru wallahi na kasa bacci wani hakori ne dan Allah ka cire min shi karfe ukun na ya nemi mota aka kawo shi aka zo aka buga masa allura aka kama haƙorin nan aka dinga murɗa sai da aka cire shi ya yi godiya ya kawo kuɗi ya bayar kai haƙoranka suna nan lafiya ba su fara ɗauko irin wannan matsalolin wai ka ce wai dan baka da kuɗi wai ka ce wai kana cikin wata babban matsala da wata wai babba babba a gidan ma irin <laughs> waɗannan abubuwa mutum baya tuna ni'imar da aka yi masa sai ya kasa godiya duk inda kake a cikin ni'ima kake a cikin ni'ima kake ka gode wa Allah to shi yasa yace ala wa shukurika wa husni ibadatika kuma ka sa in kyautata ka bai ce in yawaita ibada ba saboda ba ibada ake so mai yawa ba mai kyau ake so mai kyau kuma ma wafaqal kitabu was sunna ibada ba za ta zama mai kyau ba sai ta yi daidai ko ta yi kama ko ta yi kusa da abin da annabi ya koyar in ba haka ba gwargwadon nisan ka da irin ta annabi gwargwadon lalacewarta da taɓarɓarewarta da rashin karɓuwarta wa husni ibadatika liyabluwakum ayyukum ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu kayi mai kyau kuma kayi karɓaɓɓe حدثنا مسدد وخليفة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا جريري عن أبي الوردي عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة فسكت ورأى أنه حجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه فقال من هو فلم يقل إلا صوابا فقال رجل أنا أرجو بها الخير فقال والذي نفسي بيده رأيت ثلاثة عشر ملكا يبتدرون أيهم يرفعها إلى الله عز وجل وانا wani sahabi ne an dago daga ruku'u a wata ruwayan aka ce hamdan kathiran rabbana lakal hamdu kun sa akwai siga hudu rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu to shi sai dora sai ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran ɗayiban mubarakan fihi wata mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mil as-samawati ومل mil ومل ما بينهما ومل ما شئت من شيء بعد سي من shay'in ba'du sai manzo Allah wa ya faɗi wannan kalmar sai ya firgita ya shiru wara annahu hajama min annabi sallallahu alaihi wasallam ala shay sai ka kamar yayi farmaki ne ga wani abu da annabi baya so kamar yayi laifi ne ya tsorata da aka ci kai wa ya faɗi wannan abu sai ya shiru ya ɗauka laifi yayi tunda ai bai kamata ka yi abu annabi bai sa ka ba za ku ga illar bida idan ba annabi ne ya tabbatar da abu ba an kai to ka shiga hatsari kaga hamdan kasiran ya faɗa amma ya tsorata bai ce shi ba ne wa ya faɗa shiru wa ya ce hamdan kasiran faƙala man huwa falam ya illa sai da ya ce falam ya illa sawaban ina yake ai alheri ka faɗa bayyana kanka sai ce ni ne ya rasula faƙala ana arju bi alkhaira wallah alheri nake nufi ai ba dukan mai nufi alheri yake dacewa da alheri ba sa'ad da ya ci annabi ya tabbatar ba faɗarsa ce ta mai da abun sunna ba tabbatarwa da annabi ya zama sunna ta ƙaririya sahabi ya faɗa annabi ya ne ya tabbatar to me hujjar faɗar sahabin ko tabbatarwa annabin yawwa to shine abin da za a gani faqala wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa ra'aitu salasata ashara malakan na ga mala'ika har goma sha uku a wata ruwayan ita ce mai lafazi ingatacce talatin da bakwai bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan wata ita ce ingantacciya mai talatin da bakwai ce ingantacciya wannan ba mai goma sha uku ba yabtadiruna suna gaggawan ayyuhun wane ne yarfa'uha ila Allah azza wa wa zai daga ta ya kai ta sama ilaihi yarfa'u eh, to shine wa zai kai wannan kalma zuwa ga Allah domin a bashi lada Allahu akbar kun ga wannan sahabi na farko ya sha da ba kira abin da ya bi da'a ba na biyu kuma annabi ya tabbatar sannan na uku an faɗi ladan in mutum ya ɗago ya ce alhamdulillahi hamdan kasiran ɗayiba mubarakan fihi alhamdulillahi ɗayiba mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda to sai mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana